الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Rukbata da tabbata ya Allah, salatu ya ce ci da amincin zuci tabbata ya Muhammadu sallallahu Alaihi wa wa sallam. Ya ci gaba da kafin ya littafin sharfa sunna na al'imamul barbahari rahimahullahu ta'ala. matsala na yi dana yi matsala ya 95 ko? a ce hmm. manga wa adam rahimakallah annahu la yahillu malu imri'in muslimin illa bi illa bi illa bi min nafsi ko? وإن كان مع الرجل مال حرام فقد لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما الإمام البربهاري وعلم دليل رحمك الله تشبه أنه لا يحل مال امرئ مسلم ke duke zane musulmi na ajin halalliya illa da taibati min nafsi sai da ya zuta daga ya ko ji gane ko gaji ko ga gowa da zai ma sai da kiyan sai da ya matacin wani sai da yarda wani wa in ka na ma'arajuli malun haramun dukiya ga famba da zai ga gaji wani wacce da zai zama wuce wani yau faƙaji dominahu ko? yawon wuce wale zawon ce su laye bufarit la ya shaidu ya haɗin jihalin ya zannan da an ya ku zamini shekan na wada gobe zawon ce na kawai dogon yi ko dogon garin ko dogon alamu illa bi izini sai bi izini fa inna a sa'an ya tuba haza ojiwon mutum na yi wa kowace yi wa ramu na fa ni wàìdè ní ẹ̀gán tuba àjá túbà Ko gbóró kó tó ẹ̀kì jẹ́ ọba ọ látúrú ji fa yuridu an yaruddahu ala dìí wuce wa ga wo wuce na yi foga nan ga zai yi wuna ladaya fa hatta haraman benin ne kuwa haramu ko ɗaga ko? yau yi fahimta ga normal adin kayan zaga da yayi ewo eh, oh, e eh, eh, zaga shi shi ci bi duki wa tin fa bi duki ya shi bi izini ne hmm. ba shi mai zaka wa sai gara ko yi bai ci da ya ni hmm. wato daga no dogon yi na ga da sun go dogon yi mo mun hmm. ji won tun na da yi da hannun ji a da tuba ji kuma ga yan tula da aje ba da tun wa maga yi din go ne wa ci aramu go ci aramu go kila ce la yan ne kuma sala ẹgbó buga fi bí kàwárí jìṣì ọ̀gbẹ̀ni lánàá kàwárí jìṣì ẹ̀nà àmìnà ẹ̀nà àjà jìnà agaza ngọ́ọ̀lẹ́ agẹ́gbẹ̀ sí ìbẹ̀rẹ̀ àdúgbò yìí káàkiri ló ala àgọ́tọ̀ dúkìá ní fíbi ẹ̀nà àná àgẹ́ dúkìá ó ti rí dúkìá dúkìá a taga ya gani maje ba na wanzu da ba na kai ga shi na gayi wannan yi a ra mu gugi go mu ji wa mu guga to tu ba jin garin da ji na layi wa ma yi gukan gani ta yawa wa jama'i jama'an da shi make sala da wa maga jama'i jama'an da shi make to mala da ko ji fahimta ya wuri yanki mai daga nan ko eh. good ba na al-imam al-barbari ga wa lam rahimakallahu annahu la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibati min nafsi ganna ke da dukiya musulmi a ji halaliya sai da ya gbata teki ya gbata cinwi dukiya musulmi da ya gewi da mutuncin yara mu ungwe ne za wadagada dukiya langoci wana ko ya zaga layi langoci gona kweza nga mutunci za mu gina sai da kiyan sai da haƙƙi ya musulunci bai doka shi ya musulunci a na daga kullum musulmi alal musulmi haramun damu wa malu wa irdu musulmi ya musulmi ya ramuro to ya e gyauta dukiyu to mutunci kakuna ne je kuntu bayan hajjatul wada nan a ne daga inna jima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yawmikum hadha fi sharikum haza fi baladikum haza hakika ejaye da dukiyayi dangane mutunci yayi haramu yo kemine ya tsana na ji alfurma na ya tsaye zuri hijja kemine ya jina na ji alfurma na ya maka ungwari na waji musulmi na sai da izini sai ce wala ta kulu amwalakum bainakum bil batili e ga gidu ki to shi gangani ne gama ya ayyuhal ladina amanu la takulu amwalakum bainakum bil bilbatili illa an takuna tijaratan an taradin minkum an taradin ngai bitibati wọ́n yá náà kó yẹ ẹni ṣe yìí máa nìjìnà ẹgbà gíbi ń tìyà dòṣì bẹ gẹ̀mọ́ náà mọ́ ǹdẹ̀gbọ̀n wọ́n á yí wọ̀ṣọ́ gángan níbi yẹ̀rẹ̀ dátà ká ní ẹ̀tọ́ gbèdò yìí náà lè insurance Hmm? good a fi agwai a cikin biyo ya da ramis na beji kiran na beji wa wani nan ta mun shiga ya fahimta da wadafi ke ishara so mun eh? ina otel yoni ga zono man jijin bayani ga insurance ya ramu ana maga ajujo illa an takuna tijaratan an tarabin minkum a ce an tara binninku yarda la ta kula amwalakum bainakum bil batili misali bayan mi je waje mota a ga to e tsangondo sai be la chan thousand go insurance company ya bone fone mota ga ga ji accident na a ga ji kiyo a ga compensate yewe amma wajen pa mota na wa ga fone wato wango ne umuga jan student mai wani ne ta na zika hun insurance company yole april amwari bilbati ga jikiyar lagadan majiga da itiwo ete kibo ete insurance odo a asheka bakari abin jazairi kana batani ta ce miradul muslimu un fe bele gayin insurance bai nan ugan na musulmi ji wani wuyiri ya je fiye fogo da nan ya ci da iri afusun ya ci ne su a cikinu ko? ɗaya na sọ̀kọ́ àpẹẹrẹ àgbàndọ́ ọ̀dọ̀ òjèlá bí i òjèlá gùnbó bó tí wọ́n tó ètò

man shiga to na ramu ewa kibo la takulu amwalakum bainakum bil batil ila an takuna tijaratan an tarabin minkum ya an tarabin yarda ẹgbọ́ náà òjò kákùnlé ọba dúbú gómù gómù kowa dubu kó dúbú gómù gómù kó dúbú kú kó dúbú dẹ kó gẹ́gẹ́ àdàrí bíẹ́ bíẹ́ nìgá jẹ mílíọ̀n ṣiṣú mìtìgẹ̀ sádàkà ní mi àjínà òyìn dubu daya. sadaka ji dole a irin yaji wani gani wani ko ila na ko amma ka ku no go ti zan do ruga yo le zan ka da gana ma e da shi ta ci wucho uje ku ne we ga dana na e da shi ta ci wucho so uje ku mo je go ga ne ga da amma ye go go bo no wa ya to ci na uje an tara bin yin ko eh ti bin nafsi da wa amma wai ne gan ga gangan ya yi àgbẹ̀ kí o àgbẹ̀ ẹ́ ẹgbẹ́ mọ́sánláti nígbà tí nígbà zàkàzó tó di ẹgbọ̀n wọ́n ti gẹ́wọ̀n yá àjíṣò kẹta ń sọ̀kọ́ àti zàkàzó tó mọ́kún wa ní ẹwọ́ ẹgbẹ́ gan wá ti mọ́ sókún òjà fúnfún Jíjí da bàbá yìí jíjí so? Eh, a tún masallace sun addini ro mai gola na inda ba ne ba ka wuce ne da wula an ganta rajin dawa to gigi mace bozuma eh, to ba gigi wata bozuma waya koya waya ku gina ogun ba shi da shi mota nan a dai zuwa ga tukun ga mota da shi waje ja su kuma ga lata inda da ya kula amma da lita ma zulman ne da gidi ke ku gina da ga waje ja wallahi mota a tó mọ́sọ̀ pé ìjọ́lá ní gáyé wà ní ní wọ́n rẹ̀ tó gáyé wà ní ní náà sókè tunguru gabe eje inkore jisa aji sadaka aji infaku amma ya buga zanen raya shi less than kan ya da na kan gana ta ne da tsogura da labara a yagan da layan kirkiya ne yau ne ko ogaloli ta fi fatawa shi ẹlẹ́yìn ni o máa lókálí táàkì náà àmì tọ́kàrọ̀ tí láti rẹ̀ tọ́tì wọ́n mú kùbì alwadi òṣèlá kí ẹ̀kì ìrìnà jùlọ nílé ọkọ̀ ìdókùn ló ń bọ́ láti ẹ̀dà ẹ̀tí bó zanu ce ji damuwa wula ta e yi musulmi wucu lawon guwa zanu ce yi da yau alali eh, mai yara mu a tsari kuwa tsari kwata fauta ya jewa mari zami ma kasa ba na kalan minan ma zanu ci bagayi wani jin ko zanu ci ma robbery zanu wani jin ɓata yadda jin jiki a yan eh, ugwaya eh. al-imam al-barbari ga wayin kana ma rabbil malun haramun faqad minahu dukiya ya haramu ga da

yabago dole no ga da mazalimi jina zama la ne bisa sun ga ita ki da wasu mazlum fa inna laysa baina baina Allah hijab eh sun da da dole da na zalimi ne bai tsakanin mai sai ci muje ya kan ko magaza ji zalunci ko wudu yayi ko wayugo ko ko wujeji ko legun mo ba wace wanda ci yesu ba to dan ga ci so Ba ta ne je fari kiya ne yau mutum da salam na ta cewa ya aliyu fili fa'in na asa an ya tuba hada fa'in da ya rudda wa na arba da fa kasta haraman mun je wanda ne an gaka tuba su ji wacce ma kidan wacce mai wuri kiyo wacce mai wuri gwajuri wace wannan gwajuri kau ga gamu ga tuba ji mutum da ya zai wuna na da ya yi wasu haramun gwani nan ɓarguyo to ejiji gajiji àti pé ó gẹ nínú bàbá àdà yìí yanzu ya mu yi bàbá na masu ńgbà yìí na jiga yawan na jigun kashi a já a já ga yanzu àwọn dada sabu yara mu yi a gajinan amma bàbá ko ji gane ko wajen banu jena alama yara mu yo matula waya awa go ti o do bi bi je ba bu de waya pẹ̀lú láti fẹ̀yìntà àmá gbá ń já ń kẹ̀lẹ̀ àwọn ẹ̀kí dọ́kùnmẹ̀tì bàbá òní ń shi ní kaza na àkàzánà Kamfani kọ́mpẹ̀lì na 80% ìlà kàzánà 20% ga ránìdíó ko. ewo kaza na gubanki kaza wanda akawunti kaza na miliyon kaza za kaza wewo kaza na wuce ba ta takardu dakali a tafiya kane ja a exchange foga da ta ko shi ba ni wale alamayan uji baba ohun na sobe na sobe na soya hun na ni a za ne ku da aya wa gogi wa kidan wa ramu ni kuyo Eh? ma to kuma yi da na ga zai gan wa huwa ya daga yara abu na ga wa ga ji kula da zuwa ya zai ga mu eh la ta kulu amwalakum bainakum bil batili <laughs> eh Allah ya kiyaye mu na kifin ko ruwan makasibu ma bana laka sihatuhu fa huwa mutlaqun illa ma zahara fasaduhu wa in kana fasidan ya'khudhu min alfasidi. fasidi ممسكة النفس ولا تقول أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كسب في بعض الدنيا خير من الحاجة إلى الناس الإمام البربهاري رحمه الله تعالى وقام والمكاسب dukiyawa wace ce sanaya ji ma ba na laka sai hatuhu nga iya nan ga filawa gan na ta zuna mana na ya lalli nan illa ma zara fasadu da wani da ga an na soya wayan ka na fasidan amma wace wuce ko sanaya wuce ga iya saba ko da ko yayi ci ya ku zumin alfasidun mumsikatan nafsahu wa le ga ga yi da su ga mini won wala taqul wa ga dan atrukul makasiba ni ga wace dikiyo ni ga wace lugwa wa kuzuma tauni ina ma ga to da mi su mi ga dikiyo ni ga go wato lam yafal da sahabatu wala ulama sahabai jinana manji majinana ila zamani na da zamanin ne wa qala umar ibn khattab radiyallahu anhu sayyidina umar Gan. kasbun fi ibadu dani yake wace ko dukiya wa ko sanaji na sashi ya gbadana hayrun min alhajati ila nasi wanda alkhairi ga wadoje bukata lo bayan hanji wanda hmm? adainwa wani? adaniya takolo eba wace jidanbo ele gan ah bani we gbagboga ba senegal wai ba saniga wai ku jiku wai ji gwazan wai ku kafo wai gufa wai shanoku wai ne ko ezaje ne da ne sinanari da ga koja ko waje ka sana'a irin na joji alakai daga wajoji kiyo wato da bayan za ko shi gai na rage wajen gawa sai laji rayuwa ɗanuwa yau ko ɗanuwa mm. yau ne ta yi yin alimamu shaukani a gabatar da rubuta alƙin ya alimamu shaukani wula bayani biya a tata murati bayan sinari a tata sinari ke yi makanta ne ko lati ganewa mashin nasu salman kani ta fi ya ke kibo ya ke sinari sinari kici sinari zanci ko sinari kici sinari zanci ten yi ta bayanin doro ne amma wajen sinari kan wayan sinari cikin yi

الإمام البربر بانون والمكاسب ما بان لك صحته فهو مطلقنا كون نقول يعني بين الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهة وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه عليه لتنا بانبا رامشنا بانبا ساكاني عو مادي mushtabihatu dok ne ne zan yi mazuku abiya zan do ne ga abiya zan be shi wa ne zan wa de wota wa wota wa ya dini wani ga mutun ci ne halali tuna bangba e bo nan go da asali muamala tujo halali wanda gwa ramu ga dia ko da mata ne kuma albaytatu wa damu wa la mulki zura ma wala li ghayri llahi bi dabba na suna da yake da ne kai buci dan be na zuwa zai ji tuta ne ne tuta ne la jaramu cha cha sai cula sharabu na malhamur wal maisir wal ansab wal azlam rijisun min amali gangan aramu eh, boci ji zo gasu na ji kamar yi hmm. eh, fúdù ẹba sun ikiyo ẹba sun yara mu a rí biga halwa milkahini ewo ne zane sun ba ne wani ara mu ezufudu kuje yi wace daidai saboda ne rí biga la'adun la'adun kamar la'adun kun tabbata ya yi to zane kuna to zane shuna to zane suna to zane lulu tunanu da yana ezufudu kuwa shigi mu yara mu alibi laula an alkilaba ummatin min al'umam kun gwanne shi ya al'umman da cimin al'umma shi gona la amartu bi qatl ya mi ali forun ala wa dike ala wa alibi ga ndu ne mugai kwashi ina sai la kira tu ba mu goji wa min la du fondundu ezu tudu da ya ci ala to sinaya mun ga ya ci da wannan to yara mu la takrabu zina ga to ba zina mu ko azaniyatu wazani fallidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda arin da marul bagi khabithun e wani karu wegweci da wani e wata ɗoro yiwa lalya mini wace daidai wani riba sai daga lata kulu riba zuwafan mudawafa mini wace daidai wani wace na algusu da nan kwashe kafa ko wujane dai gona wula fita ko sai wanda ake ban gani ne yi wai baje shi kafa wai kuruka ba to biyu wai luzowa wai kuruto biyu ko wani ke ban gani biyu da shi makamu wai kuma fu wasu ga zuwa na da ya fiye fulin bo wọ́n kú báyìí wọ́n ìkùrù tọ́jú wọ́n kú báyìí wọ́n ìkẹ̀lẹ̀ tọ́jú wọ́n èdè tẹ́là wọ́n èdè ń gbẹ̀tì bá ké kó èdè ní ìdánilẹ́tì ní kéde ìgbẹ̀rẹ̀ láwùyàwọ́n kọmọ ọ̀sọ́ ọ̀gùn tí àkọ́ ìkájigá yọ ájẹ́ inú gájínà ayàwí ẹ̀kẹ̀lẹ̀ tí wọ́n ń kọ́ wọ̀gáyún láyún tọ̀bú láti wà ńláhùn lè dáwò ńláhùn máa sí yàwó ńlátọ̀rẹ̀ ààbò ńláhùn tàkà ẹ̀dì gbogbo nílòtí o ńláhùn aṣọ òkúta kẹfẹ́fẹ́ lánà tó jùrù fúta kàwọn pátá lọ tẹ́ẹ̀dì wá ńláhùn tí ẹ̀wù yàwó gẹ́gbẹ̀ tí yi yi, káṣẹ́ ẹ̀mì ńláhùn yàwó kó tó wọ́n rú gbọ́ ẹ̀tùn náà sọ ìmọ̀ ayúyàwó a nabi daga mangashe na falaisa bin na zanduwa na radin alhusu na wanda nini ibo sannan tuba nan disentin a tuba ya a gan wọ́n yẹ ló tí é dubu ẹni wọ́n daga láàájí lọ́tún rẹ̀ tún múni àmọ́ ńlá ló ti dé jù fún wọn ló ti dé jù fún wọn ló ti dé jù fún kábẹ̀tù tí kàdà láṣe ẹ̀fí wú ní gáàgù ìrẹ́ tí àgùn á ní ìgbàmọ́kú wọlé gáàgù fún àgbẹ̀dẹ̀ lẹ́mọ̀rí náwà àní ìgbàmọ́ gẹ́ṣẹ̀ náà fẹ̀lẹ́sà ní náàrí làndó ẹni gájì àdùkú sùn lóúnjẹ nínú ìwọ̀ ẹnu fí ó dẹrùn gádé ẹṣẹ́ mọ́ ohun tó ìwò ṣe dédé wọ́n ní ìlú tó fi fi nà lẹ́sìn ẹ̀lẹ́ta lọ́rẹ̀ náà sì yẹ́ sọ fún ẹwọ́ ìdákàlù gún àwọn ọ̀dọ̀ ní òmìnir ẹgbẹ̀fí shi tààtí ẹn wace àṣì ìṣẹ́ ìwọ̀tẹ̀ dédé rọ́díọ́nà ọkọ́ ẹgbẹ̀fí kun blue film yìí ìṣẹ́ ìwọ̀tẹ̀ dédé ẹgbẹ̀fí kún pútù ẹni ẹ̀lẹ́kẹ̀ ẹ̀dẹ́bà lẹ́jà átúnlẹ̀ ìlẹ́mọ̀lẹ́kọ́ ebogo ezaga cewa ni ga cewa dede ga cewa alamu mu ngo na ku diga ku sai ke ne dede mu الإمام البربري وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد وانتقت النفع عليهم مثل لا يدي يسوك Allah min huwa inda wa alaka ne wa gawa da biya zane dole waje ya kundura sai nana wale ga illa mutu rufi bile ya dabi ko inda gwaye na ba kaga dabi na ka wuce mazugu a yi kabir alhaji wargobe bukata yana ga shi bayanin nan yayi cin wazo yana wafi na wazo alaka ya dabe yi wole alagun ga asu alayin zannan in ji to yana na uku inna ma harama alaikum almaitata wa dama wa lama alkhinziri wa ma na li ghairi llahi fa man yutra ghayra bajin wa la adin fala isma alayhi ne da an ci da ga da da su ko mu mu ci gina lefi da bu ya na wucin الإمام البربر ولا ولا تقول قال أترك المكاسب وأخذ ما أعطوني miga wace ruwa ina ma ga la ne su miga jiki miga ugu dan ne tana ya yi su ya yi su ku mu ga ta shi bene ya sai da ji ba da mu ta shi bene ya sai da wayi ni amma ne da ga ya bene ga mu ya sai jiki na ya sai jo a na ji ba wa ne ya e da lotun alam ta kuma abdullahi wa can fatu hajiru biya nole alim za a sanin mai za ku sai ya za ku da yake salatu fantashi ko fil ardi wabtahu min fadla ka sallah ji zo ga shi ke da wafa lalle ya ci wabtahu inda Allah ne yi wa da wa biki daga ba sai ya ce kuli maru fasar Allah wa amalakum wa rasuluhu wal mu'minun illo fice ta da to to kitu ne mu'mini shi a nan bi ga iris alama yin fauka yana ga ajiyu amfani da gashin daji ina ta a nan bi ga manin nabi illa wa ra'al ganam aji a nan bi da ba illa face wajo kanan yi wa kun tara li maka ma da sai kan nan ya maka ciji kana zakariya alayhi salamu najara annabi zakariya alaihi salamu najaru wa kafinta wa kana dawud alayhi salamu haddada annabi dawud alayhi salamu masku eh sashu annabi musa aw ga inni uridu an haka idan na sai ya taini Allah an ta'ajura ni samaniya hijadin fa ina tunta asharan fa min indika wa le nuna to saja ne bi ja sai ce toyi e bogo zu ga ni a lo ina ga yami na kagar gane a sai jiyo a na soje musulunci ga ungalan ya fal hada sahabatu wal ulama ila zamanina hada sahabe yake yi rinna mawanci kawai mace yi rinna har da zamani na ya yanzu shiga wa da wa zukiya wa da ji sana'a wuri a ce kai ne gadon gwaza shi wani sahabe a nabi bisan da wasallam shi bishi ya daba ne a fe nuna yadda ya bane wuce a fe ce wani yadda ya daba na a fe shi kuma a fe shi wani ta ke sai na bakar nan ke na ibn mu nan ma abdurrahman ibn awf nan ke usman ibn affan na shi da yau sarawi a madan mai fadi ne dai fada wancu koko nan har tu ba wuna sai finance ta yi kuna sannan bayanin roli a cewa mulkin ya bugu yanzu wata na yi suji sai na baka rufe shi mafi ku mu mafi jito a nemi a sallamin taimako har tu ba wuna na bigan ma na fa'ani ma nukat nusu ma na fa'ani ma labi basri dukiya ta baji na amfani ya kyan na dukiya sai na bakar jini amfani na ta bugar su gangan ni da jini shimbu ni ya da loton na da ji yan doruwa wa ba ci makon wa ba kwan wa atuba kwan wa adile lebura wa alozukwa wa a wòye àṣìbẹ̀rẹ̀ náà ó tẹ̀sọ̀kọ́ sami sunan. wai kewa eh? amma la ta kana tun rahmatin layi ga yes za ba wani gara mai sai ma amma zai ji rajawo a turo ezu ga don ya ji rajawo wuce mun ga ga kuma amani gbe a zane ya ji a rajawo nan wani je tunore zane mai je a tambari nan wajen da zan wani je hofa ma je tunan wani na wace shi bai yau sun ma a zinari zinariya ji da hazar faya sai za da jikiyo sai za da lotu sai na mara kasbun fi ba da zani ya ce haru min alhajati ilan nafi e zudu wa dukiya ko e ya zudu dutu ne tuci wa da ke ẹgbà àdánwò káàdéjì náà wọ́n jẹ́ àlẹ́sẹ́rẹ̀ jẹ́ zu gàgán ilé èdè bukata ló bayan dàwọn yìí al'imam ibn jauzi ní tashiyar talibisi liso fasaliya fi zikir talibisi ala sufiya min jumlatin zuhad ko ba wucin page 269 ga mane ga na jun tun da hannu ne da ya dabo a jagagan a da lokacin a ga ya yaƙi sai ci na salib na abu da tun sarga man ta'ana fi tawakkuli fakat ta'ana fil imani zanen ga na aibu ya tawakkuli nan ga wale zanen wa imani zu yake nan wa man ta'ana ala kasbi faqad ta'ana ala sunna zandun dole na magaji ya ya alkasu tsaye ba ɗaya dukiya wani wacece ne da dukiya waze biya turso waze na da na wasu na kiyo talu inu janzu fela da yadda arki ba da ba muhammad ibn abdullahi razi ga sa'ala rajulu na ba abdullahi bin salimi wa ana asmau a ga a nahanu muta'addidu na bil kasbi an bi tawakkul ngba yi ba da yi na nga yi bi dikiyo yi adela da yi ba da ti ubonu nga yi bi cewa yi bi wawo ka ci bi shi bayan yau ya ya ɗato ya ci faƙala man ga a tawakkul halin rasulullah sallallahu والقصف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ وجود توكلي حال ويا نبي iza mu duwa wa ma undu cewa ma sunnu yo ya nabi sallallahu alaihi wasallam ni ba wugu da wa yana ma sunnal kadhb liman da fa ali tawakkul ta kada an da jaddi kamal lati ya haluhu fa ma la ta ka tawakkul fal kadhb garu bayan da bi hali ila kadhb muawalati la kadhb ya ma timadi alaihi wa man da fa an hali tawakkul lati ya haluhu bi ala talab al ma'ash fil kadhb ya alla yakuta an da jaddi sunnati hina faqata an da jaddi hali dole ne ko ṣe tí ẹ lé láti kí ó alẹ́gbẹ̀ sọ́lá sọ́lá fi ẹ̀kọ́ lẹ́yìn yàtò makaci yìí kó àtọ́ ibn sa'id gallan mataklafa abubakar radiyallahu anhu asba qadiyan ila suki sayyidina wa laraka bakiya su wadi ya ci jarubiya sai na bakar mai ya kuke koro wani ya kuke fasu na wani jiki na wani lake waje kuna na fiye wa umar wa abu bai da fakala aina turidu sai na umar wanda abu bai da ci kuma sai na bakar ga bawo yalo fakala sai na bakar ga asuk zukon yalo ne kala ga tasnabu ma da kiwa da وقد وليت أمور المسلمين أمور الله إلشي مسلمين قال فمن أين أطئم إيال بنا دي ولم لا يمين جند يجيني جنجي تجينا قال فعلوا فعلوا سيد لعجم نسيبي يجيبوا إلى ديو غاشي شيغان أعرف ندور عمو برا إيه إن فاتم قاموا تبرا إيه كو Ngamana za a ci shi

ya suna a biya da ci ta ya bara alalimai yin ba wun jimini ba wuya ni bi na alaihi wasallam buna wani yako yan na jiga za a ta fi mun na jiga ga a ta gaske da shi ne su ai ga gobe yi ai ne ya ga ka na zani ya su ya tsoba ba su wai kibo ai e go ije na da wada yayin ne kuyo ai e gogo to man ja tu ne ya ce ci aza ibaben bara ji wuji zai je ji bara kawai na ya umarji zai ji na ya kawai na ya umarji zai ji ke ije to gurgu kawai na ya unge foma ti kama Ina ya e e ji na awa kun wangi afula ya da to mota mm, a to fi kwaye wajen ayo ni hukuku ɗan pata bara ma wani ijiyo yi sinye zai ji ba ezu shi gan wuya a wasu na ya mai tafiye jan anin za a sanin wala ta zuwa da kafin gani wala da zai miratin sawi zane ibiya dukiya ni da zai buka yi kara kara a rukun wala ta zara da ranar su gwata da Kuma in doku wale yan naji wannan mini yan naji a ta ta talauci ke shi lafiya nan sami cikin gazin wani ke tun da ya tuna wani nan kuyo Ya kowa jin ya zannan yan buloku fe ku buloku ku e ko ajin ala nan wa ma sana ka zani e ko ajin ala nan mutu mashin wa ma ki la na shin bukata wore ashi ko ga wani ba wanda ga ba mino mashin ko ya ala ala barbari ce ga matsala yana ci sabon bo al'imamul barbari ga والصلوات الخمس والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهميا فإنه معطل وإن صليت خلفه فعد صلاتك وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا هو سلطان فصل خلفه وعد صلاتك وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب السنة فصل خلفه ولا تعد صلاتك الإمام البربري جو صلوات الخمس صلى قد ثم جائز كن جائز ويزوجي خلف من صليت خلفه ما جائز من أنا وقد صلى من إلا أن يكون جهنيا عند قال ما وجه جاي جهنيا فإن ما أطيل ذا نوج تعطيله وإن صليت خلفه قد صلى ثم فايد صلاته قد جاء صلى يجي ولا إن يجني من يجيان imam muhammad bin hanbali jo o zai bi sai da ya gane buka gane su kun wa jiki an wa ya ji babu ne imam muhammad ga mana a da fa wa mu ta biyu an ga wancan ibn jari ta dan bidiya ga lokaci to alisan jo zama ibn taymiya fali ko yau ko e bane kana imam muhammad fi ajidan ajani kafir dan da alqur'ani makhluk ne kafir e ga na jago amma imam muhammad ji tayi ne zai mina ba ga kaza wa ji kafira kanan ma kula fawu na shi ya tsuye banin abbasu shi nan ai ma jigan alkurani makuluku a fadi tafili ya sifati a fake yi zajiga ya zaji aji ala na fiye ganin nan da na shi make hannun su kuma suke ji zawaci ya sabara to man wace wu amma to sun ma muhammadu ya kasira ma muhammadu mana na cin da hawa kwayo lawa in ka ne ma muka yi mu juma'a sannan liman yawan juma'a nuna yi jami'an wa sultani ya cimu ya fasali halfa waje sallah zumubu ko? ni sallah zumubu wa yi salata ka wala sallah wayoji wa in ka na imamu ka mina sultani wa gairi sahibu sunna ka na imamu wani to ya cuta zai jin tsohon in ga izani ya suna fasali halfa wala fi salata ka sallah ji zumubu ma ya sallah mu yau ne gannan laisa da dislake بنا الإمام البربر قول صلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه هنا مسألة إمامة يصلى يدوشي شيء شنغا zana shi zai sa ngai sultan wai sallah zumubu ko ebo na ne sa sallam ji foro ga zuji sallah zumubu ebo kalimar musulmi jari ne amma ga kirkire mun kai shi zai ji zumubi wuce ne tsoci ba zunubin na matun kufurin bawawa ko waje sallah zunubu ebe shi na ma kagin wuji ilaga ilimau majin ga general da shi ca amma fa su kiwo wata celle leba da tsakanin man shiga guba e gani sashen man shiga sharati wa liman yi adili ebe gowa sallah zunubu ya fa su kiwa ngoji gana ku amma alafa su jaje limanya ga ya ba ci a ga wanda gayi musulmi sallan waje ngoji gana ku ma yi sallah zuma musulmi don da kuga yalo tun ci na tun shirka na na na jiki na ya e ga na yi daidai ma gana bane sa da sallah zuma a jaje ne yusuf a da yusuf makiwa fasiki shari'a filitristan fitali wa nemo bayaniyar matsala na na yi ga ne ɗego ga lihani kuyo al'imamun barbahari in ce ci gaba matsala 98 ko? ɗaga na otu igba man jira ne ne na iji kafin ka'idata alifinatu wajen da ne ko? waga da jalibai sun ya katon wuce so waɗe ganin sallah ji su mazari na shirawai mu amma katon ya tikadun ya da ismail na mai ke jan ake ayi tikadun ya da ismail na wake ne eh Ake kiran suna fasa abu da jizon bai kiyar eh, ga wuce sarwar ko? good so wallawa alam al-imamul barbahari ga imanu bi anna ba bakirin wa umar radiyallahu anuma في حجرة عائشة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفنا هنالك معه فإذا أتيت القبر فالتسليم عليه ما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب الإمام البربهاري هو الإيمان إذ لا إيمان بأن أبا بكر وعمر sai da sayi na abakar da umari rahmatullahi alaihi ma ra musa kuli tabbatu ya zagu baba fi hujrati aisha ta radiyallahu anhum a dakata yana na aisha na ba sajo ma'a rasulillah sallam tabbatu ta ciyar soke alaihi sallam kaddu sina hunalika ma wa azawun ce su ba gobe a nabi sai za a taitar kabra wa gadabe masu ga kabari ta sattas lima ma. sallama na waje na baka da na umar na ba da rasulillahi zuma ya ne bisa sallami na wajibin wajibi ne ba na al'imam albarbar ga wal iman bi an na anna aba na umar rabi rahmatullahi alai ma fi wajarta aisha radiyallahu an radiyallahu anha مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يوم قال an الله عنهم جاء bakar umar. aisha ko ina hmm. ga radiyallahu anha mutane na na aisha wato kawai kuyo hmm. wata sai na baka da umari a soji ka ta yana na aisha ba ka kuna ne sa sallallahu jihadi ne da ake can da bai ci babu ya sujo safi ko ne ci ga da lawan so baka yi garkado a cikin hadisi ya ki da ne sa sallallahu ga ba na ne ga jihadi ne ba ci babu ya sujo na a ne majin hajjali cika ta yana na isho sho ko a musoci ka ta na yi sho da aka laka bari a nabi lagun baki o wani wani inje magulu woko kakunan masayi na bakari jihajiri na uso an babi a nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai umar wata wanda jihar da nasu wasu ta haɗe da ne sa sun gani da sai na bakari a ilima zubar da ta fai za a taitar kabra fata slima laihi ma ba da rasulullah sa sallama wajibin wa gada kabar ya sallama na waya jihar ba sai na bakar da sai na mori na wajibi wo gaji na ko na min ya fara na bai boye ne da gala wasu abin jihar na bi sallama da sallama na gaji kiyar nga ne. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا في الإيمان ko amma ga da kabara ne dinga wale wa ji tawasiyan kabara wa ma bayan gangani bi annabi ya sago ko wa ma ji sallah ya je kabari ya annabi sallallahu wa alihi wa sallama wa da ji wa rahmatullahi wa assalamu alaika ya babakar sadiq rahmatullahi barakatu assalamu alaika ya umar ibn khattab rahmatullahi barakatu ta biyu al-imam al-barbahari wace ci gaba mas'ala 101 ga wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkari wajibun illa man khifta sayfahu aw asahu الإمام البربر قال الأمر بالمعروف وجفر تنبري والنهي عن المنكر كيكاية جماعة واجب واجب يو إلا من خفت سيفه عند وضع الوغير سندية بيكونا أو أصاب كما كما سكونا النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيروا بيده kanaga ne da gani ne ya na mulamu shi ba gangani da yabo yi fa'in lam yasta sai kaga wa mada yi kwana ga ba na ma sabili sani wuce ba gani bejin tarawa yi fa'in lam yasta ta kaga wada yi kwana ga shi ba bejin tare na nan fabi kalbi shi ba gangani da ya gbaya wani sai ki gan كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إذا جاء الخير جميل يا علوم جو نالات يا زعج لا يجي فرقة مو يا مكوية تندي يا ملا إيمان جنن بسويتي سويتي جنا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون adila da ta ce wani fiye yi zai zai kuna da sai da mafi da foru bai tura mafi kan gwaya tunai da nan a na gari zai jaje raba ma gangwano to ta fiye da mini abu sai ci ga wani mu'minu na wani mu'mina to ba zum auliya wa ba ya amuru na bin ma'ruf wa hauna lil munkar wa yuqimuna as-salat wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasula ulaika sayarhamuhumullah inna Allah azizun hakim mumini ba yi ba mumina ga yi wani yadda shi yaji faru bai tura mai ka goyon tun daidai a mai da sallah ku yi a mai da zakaya a mai da mutu su goyon da tu cin zama shiga goya kwa muyawo wani munafiki shi a yaji faru bai tun goyon a mai ka goyon ya tun daidai munafiki shi ne didi yaji faru bai a ce ka goyon ya tun gudu sai ce wani na munafiki wani munafikatu ba duhun min ba'adu ya amuru na bil munkari

annabi lukman eh, ya gaji ga yaguna ya kinu salata wa murbil ma'ruf wa nahi munkar wasu ala ma sabaka inna ka min azmi al umar ya wai je ni sanda ku yi kini ji forga turu kan wani ne dai a ku je ce na gaji wani na da min azumin umar. umur duk mun da zai yi dambu na forga ji ga turu da ya gwa kan yatin da dai wọn zaya ne bai gane zai gane ko a gawin ko a jin wani mace ko a jin ta ko ko a jin mutunci ko a jin kazan amma ya kone ce shiga da nore waga aje ba wani sai ba sai ba ba wuya sai ta maladi anare annabi sallallahu alaihi wa ahadukum hatta hiba li akhi ma yashud na nafsi ya zadda bone imani a gumi ne bana su bai waya yi ne waya ta ci ta tuna waga wa alkai da ci ta ce waga logan wa sai wa alkai da ce ya ji so jume kama da annabi sallallahu alaihi wa ahadukum ne da ne gona in ga ji wannan shi ba zai guni kaga wani

amma ka baba na dangona baba shi ya yanzu ci bawo ne lambari ya ji ẹgbẹ́ ní ilé ikọ̀ tí yíò mọ́jẹ́ mú ti túbò kó ẹba oúnjẹ ń gbẹ̀tí bàwọ̀ yẹ́ inú gbogbo yìí kó inú wà sí ìmú yẹ́ yí láṣí ẹ̀yìn wọ̀tà plate báyà ẹgbọ́gáwà jù lọ́ra ní kó ẹjúwe wọ̀n pàtàkì náà ń bídí àjì fi mú na kira wanda aji lalace na kowane bikin blue film ne wacce wacce wacce plate wuce ba ta takada wuce saya ko wudanin ẹgbọ́ ka ájú wọn nínú ájú ẹ̀nà àjò náà mẹ́dí ẹ̀nà àjò náà wọ́n yóò tí ìbò òjò múlìkì ẹ̀kí ẹ̀rà náà àmá ń dá ìjẹ ń bọ̀ ọ̀pọ̀ lánàá ìjẹ fún òjò múlìkì tí làwọn jọ gbẹ̀kọ́ wà dájú ṣùgbọ́n olè nǹkan fìtí na sáyé wà lérò àjú mùra akun almasali bi almafasibi church ya fatakun laha mastafatu ya su ne church gurgudu ya yi koyo church ya lafi kalifin lafi nafsan lausaha amma yanzu bishi wato mu in ka to wannan ga ne to ko ta ga jon goyen da sai kuskure dan wacce mai na waju ga ji hujja nan min ga ba sai la ya na amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idza tadaytum ya tare da ci tace da nan ga ni ma ji ba wani ala ku tsaya dan wacce ne ga ayan na ku kyanu je dole to ada ji foru baturu ko ada ji wada kan waya tun da ya annabi sallallahu alaihi wasallam ga kalla والله لا تأمرن بالمعروف يا دي فرب تنغري وتناولا عن المنكر ما كان ويكن يدي ولا تاخذن على يد السفيه قال ما قال قال لي ما قال هو وانا يا هو اصلا يجي هكا يدي ينجي ولا تعترن على الحق اطرا يجي على ده هي كوين بورو ولا تقترن على الحق قصرا ودي انا اخوي بورو ودي كيف ودي فرب تنغري ما كان ويكن يدي الا من كيف كسيفه وعصاه na waza na waga so da ya bi ku gangani da so kun yi yana sun gugu na ya kude bindiga kude bom kude prison kude bulala kude yuko kude soja shi wajen yana ko wale wace ci lamari na nale wale gaza na gaya gan wajen al'amur bil marufi wannan yi alil kari na wale ilimi ad'u ila Allah ya la basira ti me zai le ko goro ta ti basira ane ga ga wa ji al'amru bil ma'rufi wan nahi anil na wa de kima udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawzati la tunati wa jadilun billati Iya ahsan wa gagawa ji al’amur bil marufi wa ma ji an na yi alli munkari a telefin da ilimi na waje ne a tamuru nasa bilbirri watan Sauna an fusa kun ya ta ila yafo tun guri ya ma fi lafi ya bata wa harkin tafiyo na likita da yasa mai bari ta fi afala ta ke nuna da ke yi hankali a nan ko a ce ya al'amur bil ma'rufi wannan ya ajin munkar na wa ce a kuri wasbir alama a fabaka a kuri je ce na gaji wani ko wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul a kuri ji ke min lazmi min ar-rusul ji hakuri na wa ma ce ji da ayan martaba ki ta sai nan martaba yan ji to juwo kashi martaba yan mi to juwo kai martaba yan ma to juwo ban go yan ji le bunya wanda za a ke jin al'amur bil marufi wace ji, an nayi an munkari ga ya ga wadda ka munkar na waga munkarun ce ka zo munkaro na mana wace ya gaya fayi na mu ko ya na ku? wajir al masali ga al mafasili ga mana ta ji zina ya duk wani min dunillahi fa yasubbu subun la'aduwan bigairi ilimi e ga sai da yi kucin na mushirki da jibu tare e ga sai da gyaran to kuma e gwa da ji to ko ngo lo ga da ju to ko amma ba nin nan ko ani bi to re da kili da gone ja sai da ji zalunci na amma e gone wasu su wa ci gwana mutla ga wai da ji da zalunci an a gone ga ga wa gwa ba ne da masibe na wa mana wa ga kiyo wa ga zalunci na sai ji shi bane e gone ja ja ya dukiya ya ji lalace ya shi magaga ya minci ma dabuwa ibada ma ke yi jan ko? zamani a nabi sa sallami na nabi da maka e, ya go guta zai ne kuti yau mu labuka ulala wato ga kuti kan ulala wato kuti kan ga ga baya to yi mangu fewo ko fu ai di yo kunto shi ga ya go wadan ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ga nan kun tafazzan galizan qalbi lan fazzo min hawli ko ga ga zafi de ya mo ta ga nawa ga iya da wani sai ta ga annabi Musa ga وقولا له قولا لينا لعله يتذكر او yaksha ege gari da gari na dace ne wajen kwafir auna a mai jike wa fa ko a da sun sai ki kin da ji kin na jiyo eh? ɗan na sadaka kan waji dawa na waji mura'atu nan yahudi ji ina yi bato ba a nabi a nabi kawai sai ka lajiyar kuli ya da kitabi tare da kalimacin su an bayan nobe nufin Allah na abu da illallah wala mu shirka bi shi wala ta kiza ba'du min ya zaka zaka mu nasara yan najirani dai ba ni za a zo a mutai gani mutai gani zai ya teje ba ta ke shi nan da kone shi musulunci ya zanen ku yau amma wale ga kawariji da mutazile a yaji kiyan a yaji tu na a ce gun musulmi ji a ce gun ibace musulmi ji a ce gun musulmi ji nan a to ga yi wuce a zan wucin gaya al'amur bil marufi wannan ya ne munkarin ku ko Allah kiyaye mu walaga min yi munkar na wa? Kana shirka lafa siri ko Gama na. ya zagayi zina liwatu to ko ya sada ya zuzu ga manuta sai ce ya zuzu ga manuta ni da ya zo giri ba ya zawu ya zo ga wagon da shi na jeji zalunci nan bulu jigun ta kasiri nimbo a dawa saka ne za an jijo ya zuga sai ji sallah ba tan wani ne da shi nan ya zo ji jima'a bai zagi da nan wala ce ba sanin ko zo ji jima'a bai zagi lokacin ha hailuwi ya zo ji tsamar ya dini ya zo kunki adini luwa, ya zo fu da saka ìlà yìí fúdù sáwọn nǹkan ṣé jìjì bá àbò ẹ̀rù láì lè mú só pátákì jì ná. múnkà ní ẹ̀dà gáàjì kí náà ẹ̀dà kan àwọn ọ̀gá àti ẹ̀kún tó kù wà jí múra kí ẹ̀dà jìjì kí náà ìlòbẹ̀ mẹ́jì dání náà. wúyẹ wannan yi anil munkari الإمام الآجري لتاتي الشريعة في 25 رقم 50 حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا صوت بن مسعود قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا المال بن زياد قال قيل للحسن أنا حسن قال يا أبا سيد خرج خارجي بالخربية خارجي من وسط تياج لقال خربية محلة عند البصرة فقال الحسن قال المسكين راى منكرا فانكره مسكين دنا نني دي وتمون غير دي لاكيا ولا فوقع في ما هو انكر منه وتعتشدا يعني كي دي جي غير باينا سواء قوم قبا ونبو ونبوكا ga ga wai kan waya tun da biye wa ga wuce so kan zo na sai jin da jagu ne ke da be mun karuwa ce, ji karuwan caji a nan Wajen gwamnati a waje hukuma ya je kudo na sai goda goji ya shi ba wa shi sun suna ya sai lo ya sai da ya kashi ya buji baya ya sai buri ni ya gilasi jiban ya kaza kaza ji ranar shi ya yi ba mini abu da lawa kuma ya ji hadisi Ere ti na mo ka ni ogun e tun sun pa ni sukun. So ja ti gbe ni kan yi. ti won. Ala no ti wu. Ele ja ga de be je mi na. Awu, ẹ̀yà lè bè ní sùsáàtì iná, awu, ẹ̀yà ká ní ẹgbẹ̀rún gbàrú fààrọ̀, àbẹ́ ìlàjọ mọ́sálásí lọ súnkún, àrùn tí wọ́n, gbàrùn ní ẹjẹ́ ya káṣí. Omi ti fẹ́ kí èyí ẹni káàrọ̀ ó ti wọ́n pẹ̀lú ìsìyà da ẹgbọ́ta lè gbà sáàbìsì yìí gan àyàwó àmọ́ bá ń wuce na bà ó ti ní egúrú ánsá ẹ̀yẹ̀dẹ̀ ẹ̀yẹ̀dẹ̀ ẹgbọ́ náà ẹ̀wọ́n ti náà rẹ̀ di nǹkan àmẹ́wọ́ kan ó fi máa da nǹkan ìmúnú gbá police nígbà nígbà lédè pẹ̀lú ìsọ̀bọ̀lá àwọn pẹ̀lú ìsọ̀bọ̀lá páàdì àti ẹ̀jẹ̀ àdínlá ní ogún méjì tútù àfìrí kó bá ń lọ sí mẹ́ra ákẹ́ ògùn fìtínà mẹ́kí àrùdà yẹn ṣẹ́kùn ìsìlá ní ìgbìtẹ́yìn ya wọ́n kí sọ ẹ̀ṣẹ̀ sáré dénú ko. da tare ne sai fi yayi mutum ya shiga kan yi kinan saboda kan mutu ara kan yi fi a fi bare kai da yi refa ta sai wuza shi al-hafiz abu nu'aymi al-hafiz nu'aym ibn hammad wa ya gani ta tiya al-fitan al-fitan ya ruwa page 111 بعد نجاح الاسمات من الفتن رقمي 450 حدثنا ابن ادريس عن هشام عن محمد بن سيرين قال دخل زيد بن ثابت على عثمان رضي الله عنهما فقال زيد بن ثابت قبل دقد بات سيدنا عثمان بو هذه الأنصار بالباب أنصار يجي يكون يسوى دنر يقولون إن شئت كنا أنصار الله مرتين قولا باوي إذا أتدى نجي أنصار الله نزقوا ba zamani a da zamani yawai فقال سيدنا عثمان لهم أما القتال فلا أما يكون آآ wọ́n yẹ́ kó wọ́n gẹ́gẹ́ gẹ́gẹ́ kéda kú kéda kanza méjì wọ́n kí oró bí a nùháyí mùsùlùmí hamad kí è lábẹ́ kìtàbù fìtànà page 97 rákàní 384 حدثنا ابن المبارك عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البكتري عن هزيفة قال إن الأمر بالمعروف والناية عن المنكر حسن حذيفة زوج فرقة مربك وزن يكون عنده وليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك ماذا من السنة ولا يبقوا عمد الشوية نقول إيه إن الأمر بالمعروف والناية عن المنكر حسن wajen ako al’imam a shari'ar fejitenti wa babu zamil khawariji albar ba a al’imam al’ajuri gallon ya talifi ulama wa kaziman wa harisa mai da kele ba to fayin turbani annal khawarija kawun musulun gida wariji zadi biya yau ne usatun lalata da halittu guba wani rasuli a mai laifin shi halittu a ba wa in sallu wa samu ka gaji sallah a matsayasu waje ta hadu fil ibadati a maji kokarin yin ibada ne falaisa zalika bi nasi in lahu na jan amfani wa in azharul amra bil ma'rufi wan nahi anil munkari ka ga Allah ga ya ji foroji to gura mai kan wa kai ne walaisa zalika bi nasi in lahu ina ji amfani ya nan kuma ya ta'awalu na alkur'ana Ala ma ya ma yuhuna ya bane da jani ya ji alkur'ana fasara bai sai ne tun magalawa nan wai mawuyi na da mulkin da kare hazara nan Allah ta min ta ci wani ne iya da wari jiji wa hazara nan nabi sa sun hazara nan kula fa rajin ba da ku alai mawuyi ga lula fa na? ji wa hazara nan musabit radiyallahu ta sahabe make kai dai iya da wari sahabe kai iya da wari ga so ma wa man tabi'a bi sani wal khawarij hum shirat al anjas al arjas kawari ya yi zaɓi da e, shi ya zana jasa shi da shi riji sunan wa man kana la mazabihin min sa'irar kawari nan da ya ke mutum maza a biya min a wari wani ya tawara suna zali mazabi kaliman wa hadisa e ji maza a na gugi to fayin to bani wa ya kuru juna alal a'immati a mai tiya ga da goye da ce musulmi wal umarai wa yaftahilluna qatla al muslimina a ce mai lagan alabi ya fiya musulmi فأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رجل طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقسم الغنائم بالجعرانة إذا أنفعنا كان لا تيمنا وهذه غزانا gane diga ga ne ja da ko dane ne sai ji sai ga da nima da na jarano ne fa qala ya jidi ya muhammad fa ma raka tajil alai sa sun ga ka fa man yajil idza lam aqul ajil fa arada umar radiyallahu anhu qatla sayyidina burji gungu har da karshe ko diga karshe ko ji ga ko الإمام ke يجيب 35 babu zikr sunan wala asar fi ma zakarnahu نفلا ينبغي لمن رأى شهادة خارجي قد خرج على إمامي نظر نقال لكوكر يا خارجي يجيكني وجاءت يا جماعة بود شنو أدلا كان الإمام أو جائرا إذا تشوي آل لكو يزع الظالم فخرج خارجي نجات يا جماعة وجماعة جماعة وصلى سيفه وجدع يكويك وجاء يكواتيا وصلى قتال المسلمين وجلع عليه لو أبو مسلمين فلا ينبغي لو أن يبتلى بقراءته للقرآن قرآن نزع نقبانا نقاجه روجه ومو wala bi tuli kiyami kiyamu len no jilo mo ngashi wo mo fi salati wala bi dawami kiyami yazna mo fi furdu no ngati ngati ju ngajo wala bi usna fi lini kana madhabu khawarij ada ke maza ba na gai maza bayan khawarij nan yo ne qur'ani azun wai sai nafila wai kaza kaza wa da ni tumo ne gai maza wa ne wai rufin nan ji ko abul hassan alashari wa gari ta fi haliba ta hau sojin jiyar 61 rakami 35 ko wa wa narar duwa da ya yi musulmi na bisalahi wani ya ƙarar yi imamatihi yimele nina akida ibu don wa ba du ebe shi musulmi shi lọ́sọ̀ kú ta du ime da bi ebe shayi wata lili marra alkuru da alayhim da ne ga tiya ga wa bujin ta ta gwani da wuce ne ga wuce hanji iba zara min wa wa ma na ko man shiga gaita ta kai gai kai ne don nan ka ga man amma lokaci da wani shiga gun ba ni na ya shiga kai da na shiga gun al'amur bin marufi wannan ya anil na kuyo ko al'imam albarbari ta yata wata limu ala ibadillahi ajinalina wa mato ji sallama ya wuce shi ya ce ci bayanin mini ake yin musulmi bu da ce ga sallar mai shi ba su ce wani za a fayyatu bi tahiyyacin fahayyuji a sanar ha auru duha inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba aga tayemi a cikin sallar mai gaje ya je be na je gane ko mai gaje ya je ta ya ko hakika to yaci ne da induri sai shi wani zafi ofai za da haltin buyutan fasallimu ala an ya za a ga zambai ba da shi sallar na cita ke a nan sa a sun gana man a ta'amar ta'ama wa ashar salama salla bin laili wa na ya mu da halar jannata bi salam ba na ga ya zayen yi cigi umar ga sallar mashi ba umar ji sallar ya shi kafin ya zaje daidai nan ga ga da jinnan bayanin shi ya zuga sallar mashi ba wanda ni ne na musulmi shi wa nan

yabo kwale gan waga sallan moshe ba na lamfani da tarawin yes wagan zawagan kai fasbata kai famsaita kube laji kube jidi kube lozin and the rest amma ta su zuhu na nga jiki mu nga ku sallan mai amu ko kuyo wala sallan moshe ba zo ce lan da jo jiki wala da jo bozu mawu kuma ke ya za ta gwawo amma ba ge ya zagi gwako haka yi zagi su ji zuwa maharamiya wana ba guyo ko sai sha Allah ta'ala ba ga ya ge wani wa ne ga matsalar wasu musulmi sallama ila ya dagwai ne kaga waje jiga ja da hali wa sallama alali wa musulmi ga salle wani a wari jife jiri ne ko mm. ta ga kawo munkar no sai ga ale zai le ba ga ne kawai gani be mutazila shi ko ya eh, ga wala ma yau sai na baka zai umari ga ka balaji babu eh a ga to ya ne wanda baki abuja katana na aisha bo e eh, waki bo e eh, gona shi aji aji da kita ce shi aji ne je jin kamiyan e wuce na ba ne mun sai da bayani ga akida ga ezuduwa dukiya ga gani ya shi shi na ga yaji ne mu wana fe jiki wana fe jona mu wuce ya bon wajira duya su faye ji insha Allah ta daga kafi jabo ane ga ni da ni ye wa ba ce ci ya ila da ye baba yuri an mai ga ci ci nan ye ba da ce ci fadin subhanaka allahumma bi annika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik da ba za a je da duka da bayani na musala pàtàkì ilé mẹ́gbìnà pé láàbí ìgbéga ní àròsùn lọ́la tó sọ yìí ní àdúgbò nínú ìgbé àlọ́nà lẹ́yìn ìzàlẹ́kì náà wọ́n pé bí kí mọ́síláṣí kánú lẹ́tù ní àròsùn kì í gẹ̀rẹ́ tí wo ìjì làkọ̀lọ̀ wọn ìjì àti gbogbo wọn tún ìjì ro kábàárẹ̀ wọn fún àwọn ti dàdí sálà ìkú ìjì ó di sálà wuce yi kesi sai kiyo sai janaza ko ladi ganewa sallaka wuso imo mana amma insha Allah ta'ala wa verify mu ya kai masala shi ne mai hakki cibo ne zan maka bayani insha Allah جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك